بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الرحمن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 تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake titin Kilafaton a wannan gari na Sokoto birnin Shehu a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah Ta'ala a cikin sa a yinin wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na goma sha takwas daga cikin yininnukan wannan wata mai albarka na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran fiyayyen halitta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. Muna karatu a cikin suratu Ƙwaha jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da saba'in da shida yau za mu tashi aya ta ɗari da saba'in a ɗari da ashirin da shida yau za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da bakwai wacce ita alaran ma ya karanto mana yanzu Allah yana cewa kazalika najzi aw kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashaddu wa abqa Allah ya ce wa kadhalika kamar haka ma'ana kamar abin da ya gabata abin da ya gabata shine abin da muka yi bayanin sa a darasin mu na jiya inda Allah yake cewa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawm Allah ya ce wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi mana kamar yadda muka saka ma da wannan aka ta da shi yawmul qiyamati a'ma sannan kuma Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa haka nan za yau za a fita batanka Allah ce to kuma haka yake saka ma man asrafa duk wanda ya barna walam yu'min bi ayati rabbihi bai imani da ayoyin ubangijinsa ba duk wanda bai yi imani da ayin ubangijinsa ba yayi barna a rayuwa Allah ya ce to kaman yanda ya saka ma wannan haka nan Allah zai saka masa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wannan duka azaba ce ta duniya sai Allah ya ce wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azabul lahira ita tafi tsanani fiye da duniya saboda azabar duniya duk inda ta kai tana da sauki saboda da rai ya fita an samu sauki amma ita azabar lahira rai ba ya fita sannan azabar duniya koliyarta a ce an maka azaba da wuta to wannan wuta ta duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama to da haka idan Allah ta'ala a wutar jahannama sai da aka gutsutsura ta gutsure gutsure har kashi saba'in sana ka ko gutsure daya shine ake amfani da shi a nan duniya da haka duk wani bala'i da muke gani na wuta a nan duniya duk yana karkashin kashi daya cikin kashi saba'in kaga kenan baka kwatanta azabul lahira da azabul eh, duniya yasa Allah ya ce wal azabul akhirati abai ne wala azabul akhirati wala ashaddu a alana Allah cewa wala azabul akhirati akhza wajen kuma cewa wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu to da ka zuwa ka kwatanta azabar lahira da ta duniya sannan kuma wa abqa ita bada dawwama azaba tana karuwa gurgurdan lokacin da aka dauka wanda aka masa azaba ta awa daya bai daidai da wanda aka yi masa azaba ta yini guda wanda aka yi masa azaba ta kwana biya wanda aka masa ta kwana ɗaya ɗanɗanawa wanda ya ɗanɗana ta sati ya wanda ya ɗanɗana ta kwanaki haka nan abubuwan suke gudana to kaga ce nan azabar lahira ita ce abaka saboda ita ba ta karewa ita ko tana duniya tana karewa to da kaga ashe ita ce ya kamata a ji tsoronta ba wannan azaba ta lahira ba ta duniya ba Allah ya mana tsari daga azabar duniya da ta lahira bai bayyana gare su ba bayani bai zo musu ba kam ahlakna qablahum nawa muka halakar gabaninsu min alquruni na daga karnai ma'ana jama'u al'umma al'umma yamshuna fi masakini waɗanda waɗannan suna tafiya a cikin matsugunan waɗancan ana matsugunan waɗancan yana kan hanyar ta tafiya idan za su tafi tauci suna wucewa da kan gidajen samudawa ga inda samudawa suka zauna kuma sun san abin da ya auku ga samudawa Allah ya halakar da su akan sabon Allah suna sani hakanan suna wucewa ta alkaryar mutanen annabi lolo sun sani wannan abu ne sananne shahararre cewa daidai wuri kaza nan ne wurin mutanen annabi lolo su ne waɗanda Allah ya kifa suna sani me ya jawo musu ta manzanni ne Allah ta sun bai bayyana gare su ba da yawa daga cikin alƙarnu da muka halakar alhalin su waɗannan na fi ne suna tafiya a matsugunan waɗancan suna zuwa su wuce matsugunan su ga inda aka halakar da waɗannan amma kuma hakan bai sa so su yi tunani su gano cewa me yasa aka halakar da su ƙaryata manzo sannan kuma gashi kuna ƙaryata naku manzo kaga kenan ce mun dauki matakin da suka dauka kenan akwai yiwuwar irin hukuma da ta afka musu ta afka mu shine afalam yahdi lahum afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun na fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin lalle cikin haka akwai ayoyi akwai abin la'akari la'akari ga waɗancan mutane laifin da suka yi halakar da su to bari ni in ɗaukan makaina darasi in yi wa kaina kiyamun laili kada in je in fada irin wancan laifin da suka aikata domin gudun kada abin da ya shafe su ya shafe gauna shi da aikin hankali shi sa Allah ya ce akwai aya cikin haka amma gawa lihulin nuha ga ma'abota hankula sune nuha jam'u nuhiya nuhiya shine hankali an kira hankali nuhiya daga kalmar da aka ɗauko ta daga naha naha ya naha kaga naha ya hana inna allaha yanha anil eh, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal yanha yana hali to shi ma kwakwalwa sai Allah ya sa mata suna daga kalma da aka ɗauko daga naha mai hani saboda yana hana ka daga abubuwan da ba su dace ba yana hana ka ga wasu abubuwa wanda ba daidai ba saboda shi yana tunani yana rarrabewa yana bambance daidai da wanda ba daidai ba to sai aka kira shi Nuhya. to da aka ga ma'abota hankula za su tsare masu hankulansu idan sun yi amfani da hankulan to za su nuna musu lalle ga abin da ya kamata lalle ba daidai ba ne a ce ga mutanen nan kuna wucewa ta gidajensu kun san abin da suka aikata kun san abin da aka yi musu sanadiyar abin da suka aikata kuma ko ku zo ku ɗauki tafarkin aikata irin abin da suke aikatawa har ya musu wannan azaba kaga wannan ba aiki ba ne na hankali hankali aikinsa ka gano ga inda illa take ka kauce wala Allah ga tunani wala Allah ga abin da ya faru kaga abu ya faru karara zahiri ga abu kaza an yi an samu kuskure to kai ba za ka yadda in kana da hankali to ba za ka sake taka wannan gurin ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yuldagul mu'minu fi juhrin farratayn ba a harbin mumini a rami so biyu saboda me saboda hankali ka faɗa abu ka samu matsala kaga ba za ka zo ka sake fada ka ɗebi kayan kasuwanci daga nan ka tafi da su Lagos sai ka samu an ce ai kayan sun faɗi yanzu a rahashi ka je ka tafka asara kaga ba za ka sake dawowa ka sake ɗiban su kuma ka sake a nan take ba kaga haka ka da hankali kenan in dai ba wani labari ka samu ba cewa al'amari ya sauya yanzu kuma ana neman wannan abin to kaga wani amma haka kawai zahiri ka dau kayan ka tafi Lagos ka je kaga an faɗi ka tafka asara sosai sannan ka sake dawa ka sake hada wasu kudi gobe ka sake diba ka sake komawa da su Lagos to kaga hankali shi ke sa ka yi abin da yake daidai to Allah ce to wannan cikin wannan al'amari akwai aya amma fa ga masu hankula abin da yake nufi da masu hankula masu amfani da hankula kaga yan adam Allah ya ba su hankali ya rabe su daga dabbobi saboda hankali da ya ba su to amma wasu ba su amfani da hankulan nasu turakan Allah ya ce cikin za akwai ayatin li'ulin nuha ko fa tabiru ya ulil albab ko ya ulil absar duk irin waɗannan ana nufin masu amfani da hankula ba kawai masu hankali ba idan kana hankali kana da hankali ba ka amfani da shi to da kai da mara hankalin da ɗaya ne shi sa Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall kaga suna da hankula suna da zuciya amma ba sa hankalta da zuciya kaga kenan shi ba wai kawai kana da hankali ba a'a kana amfani da hankalin to amfani da hankali shi zai kai mu ga haka na? ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga wurin ubangijinka ba wannan kalma kamar yadda malaman tafsiri suka fassara shine cewa Allah bai azabtar da al'umma sai ya aike musu da manzo wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wannan kalma ta gabata ga ubangiji shi yasa Allah bai halakar da su ba da haka Allah sai ya ba su sai ya musu jinkiri sako ya aika musu da manzo man sakon manzo ya isa gare su sun ji sun fahimta sannan suka bujire suka karyata manzo to daga bisani sai Allah ya aiwatar musu da azaba yace to laula ajalun musamman laula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman da ya kasance tabbatacce lizam shine abin da zai lazamci mutum bai rabuwa da shi ma'ana da azaban nan ta lazamce su Allah ya auka musu da ita ba tare da kakauta ba ba dan kalma da ta gabata gare shi ba sannan kuma wa ajalun musamman da kuma wani ajali sananne ajali sananne shine lokacin da Allah ya ɗeba ma kowace al'umma cewa ba zai halakar da ita ba sai ta cika wannan lokaci da haka duk irin kangarancin da al'umma za ta da duk irin bujirewa da za ta yi ma Allah da duk irin karyatawa da za ta wa manzanninsa da duk irin izgilanci da za su wa Allah da ayoyinsa da manzanninsa Allah ta'ala bai gaggauta yi musu hukuma zai kyale su har sai sun cika wannan ajali akan ajalin Allah ke halakar da su shi sa Allah yake cewa ah, menene ah, ma ma menene ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma tasbiqu min ummati babu wata al'umma da take gabatar ajalin da Allah ya ɗebe mata in Allah ya ɗiba mata ya ɗiba mata ajali kaza to sai fa ta cika shi kuma wa ma yasta'khiruna ba sa jinkiri akan ajalin nan da Allah ya ɗiba musu to haka wannan shine Allah ya ce wa ajalun musamma dan haka wa ajalun musamma ma'tufun ne ala kalimatun sabaqat min rabbika da haka takdirin magana walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizama an gane takdirin yake ko laula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma da ba dan kalma da ta gabata daga wurin ubangijin gaba da kuma ajali sananne ga kowace al'umma cewa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun Allah ce da ba dan waɗannan abubuwa guda biyu ba lakana lizama da azaban nan ta lazamce su suna karyatawa sai Allah ya kawo azaba suna cewa to in da gaske ne a kawo mana azabar sai Allah ya kawo azaba to amma saboda Allah ya ce ma tasbiqu min ummat eh, Allah ya ce eh, laula kalimatun sabaqat min rabbika sannan kuma da ajalin musamman waɗannan abubuwa guda biyu suke sa Allah ke musu jinkirin azaba har zuwa lokacin da ya diba musu na على ما يقولون وسبح Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna kai hakuri a bisa abin da suke faɗa suna faɗa maka maganganu su ce kai mahaukaci ne wa na inna hula majnun suna ce da kai mawaki ne am ya na sha'irun suna ce da kai kahinun boka suna ce da kai ba abin da ba sa faɗa maka Allah ya ce fasbir alama ya na. kai haƙuri ga abin da suke faɗa maka wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka dinga subhanallahi walhamdulillah kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin fitowar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwarta wa min ana'il layli hakanan daga cikin sa'o'in dare fasabbih shi ma kai tasbihi cikin lokuta da sa'o'in dare wa atrafan nahari da bangarorin yini shi ma kai tasbihi la'allaka tarda da fatan ka gamsu a wannan kirara ko ta kirara kuma la'allaka turza da fatan a gamsar da kai to wannan aya da Allah ya ce wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka da yawa kusan dukkan malama magabata masu fassara sun ce abin da ake nufi da sabbih bihamdi rabbika kai sallah shine tasbihi saboda sallah ta kunshi tasbihi to sai aka ce kai tasbihi an gane ko ana cewa raka'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne kaga raka'ataini raka'o'i biyu ba ana nufin ruku'i biyu ba raka'a cikakkiya amma an kira sallah da sunan sashi daga cikin sashin haka nan shi ma tasbihi sashi ne daga cikin sashin sallah domin sallah ba ka raba ta da tasbihi to kaga kenan tasbihi sashi ne daga cikin sashin sallah da aka ce wa sabbih kai tasbihi ma'ana kai sallah haka dukkan magabata suka fassara sai suka ce wannan aya ta kunshi lokutan sallah da farko Allah ya ce qabla tulu'i shamsi gabanin fitowar rana duk malamai sai yin tabaki anan ana nufin sallar asuba ita ce ake yin ta qabla tulu'i shamsi an gane ko wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar rana wace sallah ce ake kafin rana ta fadi la'asar an gane ko da yawa daga cikin malamai sun ce la'asar wasu kuma sun ce da azhar da la'asar an gane ko da dukkan ana yi qabla ghurubi shamsi to da haka wasabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli haka nan daga cikin sa'o'in dare wasu sun ce sa'o'in dare ana nabi ya kunsa sallam isha'i ita kadai ita ce ake nufi da sa'o'in dare saboda masu wannan kaulin sun shigar da magariba cikin wadrafan nahari naga tunda sun shigar da magariba cikin wadrafan nahari sai suka ce to sa'atil laili sune sallar isha'i ta kadai wasu wasu na ce a'a sa'atin layli layli ana nufin sallar magariba da isha domin kowace daga cikin magariba da isha duk ana yin su cikin dare saboda da rana ta faɗi an shiga dare kaga farkon sallar da ake cikin dare ita ce sallar magariba sallar isha ita ma cikin dare ake yin ta haka ne ko to haka wannan kenan wasu sun ce sallar isha wasu kuma sun ce magariba da isha gaba daya Yalla ya ce wa atrafan nahari da bangarorin yini cewa da aka yi bangarori kaga atraf jam'u taraf taraf shine bangare to atraf kaga jam'i bangarori kalla guda uku shine atraf wasu akwai ayat da Allah ya ambace bangare biyu inda yake cewa aqimi salata dara wa aqimis salata dara hayyin nahari wa zulafan min al-layl kaga can da yace aqimis salata hari nahari ga bangarori biyun yini ne bangaren gefen farkonsa da kuma gefen ƙarshensa an gane wannan ko to amma nan da Allah ya ce wa na nahari wasu sun ce duk da an ce na nahari ana nufin na nahari domin yini yana da bangare biyu yana da bangaren na farko yana da bangaransa na ƙarshe bangaransa na farko shine fitowar eh, alfijir kaga fitowar alfijir shine bangaren farko na yini bangaransa na biyu shine faduwar rana kaga idan rana ta fadi kaga ɗaya bangaren ya tafi to da aka kenan sai suka ce darafain nahari sune asuba da magarba to suka ce adraf shi ma ana nufin ne domin wani sa'in akan ambaci jam'i ana nufin abu guda biyu kamar da Allah ke ga mata manzo sallallahu alaihi wasallam yace in ta tuba, ila Allah faqad saghat qulubukuma kaga qulubukuma kaga kuma yana nufin mutun nawa mutum biyu sune mata annabi sallallahu alaihi wasallam biyu malaman fasara sun ce Hafsa da Aisha kaga qulubukuma su biyu kaga mata biyu suna da zuciya nawa biyu kowane mutum guda na da zuciya nawa zuciya daya sai Allah ya ce sagat qulub kaga qulub qulub shi jami'i ne kalbin guda daya albani guda biyu idan suna da yawa sun kai uku abin da ya sama sannan ake cewa qulub kaga su biyu kalbani ya kamata su samu ko qulub albani saboda su biyu ko tana da zuciya daya to amma sai Allah ya ce qulub saboda mai saboda a ana yin jami'i irin haka bi ma'ana abu guda biyu kaga an ce qulubu kuma ana nufin zukatan gugu ko biyu an gane ko suka ce to kenan idan haka ne kaga nan shi ma sai ya zama irin wancan da Allah ya ce a nahari yana nufin da rafayin nahari wasu kuma suka ce a a tsarafan nahari yana nan a yanda yake na tsarafan nahari domin yini ba wai kawai bangare biyu ne da shi ba yini tun farkon farawa ya kaskashi biyu akwai bangaren farko akwai bangare da biyu musamman saboda yini yana zamantowa ne da gudanar rana tafiyar rana shine yini sannan rana tana da bangare biyu tana da bangaren tafiya tafiya tafiya har ta zo tsakiya har ga wani bangare daya lokacin da take tafiyan nan tana tafiya tana tafiya har ta zo tsakiya kaga inuwarta tana yamma da ta gota ta yamma sai inuwarta ta dawo gabas kaga shi tana da bangare biyu suka ce to kaga kenan yini yana da bangare biyu kuma kowane bangaren sa daga cikin bangare biyu yana da bangarorin sa guda biyu kaga yana da bangaren sa na farko shine bangaren farkon yini daga fitowar rana zuwa daidai lokacin da za ta tsaya a zawali lokacin da za ta yi zawali kaga bangare na daya bangare na biyu daga lokacin da ta yi zawali zuwa faduwarta suka ce to kaga kenan bangaren rana na farko fitowarta bangaren ta na biyu zawali an gane ko bangaren ta na uku farkon farawan zawali saboda zawali ya cimma abu guda biyu zawali shine ƙarshen bangaren farko kuma shine farkon bangare na biyu an gane da zawali yake ko shine ƙarshen bangaren farko kuma shine farkon bangare na biyu sannan ƙarshen bangare na uku shine salatul maghrib to da haka da aka ce wa zarafan nahari sai suka ce ana nufin sallar azhar da sallar magarba sune azrafan nahari saboda sallar azhar ita kadai ta ci bangarori biyu ta ci bangaren ƙarshen bangaren farko shine ƙarshen zawali farkon zawali kaga ƙarshen bangaren farko ya kare shine daidai lokacin azhar haka nan bangare da yana farawa da zawali kuma shine farkon lokacin azhar to da ka gina ita azhar ta ci bangarori biyu ita kuma magarba ta ci bangare na daya shine karshen faduwar rana daya bangaren shine na alfajr wanda shi riga an ambaci sallar inda Allah ya ce ba kimi salata mene qabla aswa sabbi bi rabbika qabla tulu'i shamsi to kaga wannan shine sallar asuba to da ka dai suka ce kenan wa mina wa atrafan nahari ana nufin sallar azhar da sallar magarba su ne azrafan nahari azhar karshen bangaren farko kuma farkon bangare na biyu magarba kuma karshen bangare na biyu to waɗannan su ne azrafan nahari da haka masu faɗin wannan wannan shine kaulan da ibnu jarir al-dabari ya rajja shine ma kaulan da imam al-qurtubi ya rajja cewa wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi sallar asuba wa qabla ghurubiha sallar la'asar ita kadai wa minana illaili sallar isha wasu lokuta cikin dare wa atrafan nahari da bangarori bayan yini shine sallar azhar da kuma sallar magariba an gane ko yace to da wannan waɗannan ayoyi suka gangame lokutan sallah gaba daya wannan ya nuna maka larurar cewa sallah ba a iya yi sai da bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu tsaye da sallah kaga Allah bai gaya mana takamaimai ga lokacin sallah ba sai da mai sai da bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da ke bayanin lokutan sallah kaga irin waɗannan ayoyi ne kaga su kansu ba ka fahimta su sai da bayanai na magabata kaga yanzu bayanai na magabata ne wasu suka ce a tsarafan nahari ana nufin kaza guroba sha wannan ana nufin tulu'i shamsi ana nufin kaza kaga da wannan bayanai na magabata muka samu da ba ba dan bayanai na magabata ba kaga da waɗannan ba za mu same su ba to kaga waɗannan kenan haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani cikin dukkan al'amura na sallah haka nan al'amura na zakka Allah ya ce mu bada zakka wani irin dukiya za mu fitar ma da zakka menene adadin gwargwadon abin da za a fitar a matsayin zakka idan an fitar suwa za a ba ma duk waɗannan bayanai mun samu su da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu yi aikin hajji. yaya ake aikin hajji me ake fada me ake aikatawa duk bayanan a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ka samu sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun da wannan ne zaka gano batan waɗanda suke cewa a'a su kawai da Qur'ani za su dogara su ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da kaza har ma suna cewa qala qatu wai qatu ne ya faɗa ka duba ga wai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine kala qatu dan haka iyakarsa alqur'ani abinda Allah ya ce inta kuma bai yi wa ka fahimci abinda Allah ya ce ce da bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ke ce mana ga yanda zamu yi sallah annabi ke gaya mana adadin rakawa inda zamu yi in ba da hadisi ba babu inda alqur'ani Allah ya ce sallolin da yake cewa yake ce mana mu yi da fadin sa aqimus sala yana nufin salloli guda biyar kuma sune azhar la'asar magriba isha alfajr azhar raka'a kaza la'asar raka'a kaza magriba raka'a kaza duk wannan ba inda zamu samu sai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to haka nan dukkan al'amura na addini bai yiwa ka ce ka dogara ga alqur'ani shi kadai ba tare da ka eh, koma ga hadisin manzo ba kuma Allah ya gaya mana ya saukar da alqur'ani haka kuma ya jingina fahimtarsa da bayaninsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan kaga bai ka fahimci alqur'ani dole sai da sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am sai Allah ya ce wa tarafan nahari la'allaka tarza da fatan ka gamsu idan kai haka Allah zai baka sakamako wanda zaka gamsu da shi ko da fatan a gamsar da kai da irin kyawun sakamako da Allah zai baka na'am

ya ce wala na aina ka, kada ka miƙa idanuwanka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zuwa ga abinda muka jiyar da shi dadi ga nau'i nau'i daga cikin su wannan shine ma'anar azwajan kaga azwajan jam'u zawjin zaujin yana zuwa da ma'anar mace an gane ko kamar da Allah ke cewa ah, allazi ah, yace wa khalaqa minha zawjaha ga annabi Adam yace ya halitta mata matarsa kaga mata zauji ce haka nan kullun Adam uskun anta wa zawjukal janna haka nan zauji na zuwa da ma'anar sinfi nau'i nau'i na abu shi ake kira sinfi Allah ya ce uhsulul ladina zalamu wa azwajuhum ku tara waɗanda suka yi zalunci da irin nau'uka irin su ba na nufin da matayen su ba domin wani azzalimin matarsa ba zalima bace kamar yadda Allah ce wa daraba Allahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibn li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmil zalimin kaga fir'auna daga cikin azzalimai amma sai Allah ya ce usurul ladzina zalamu wa aswajuhum ashe ba da matansu ba da a ce ana nufin ushurul na zalamu jan a tara kowane azalimi tare da matarsa kaga kenan da sai a tara fir'auna tare da matarsa kuma matarsa ta kware ce kaga kenan ashe ba mata ake nufi a ushurul na zalamu jan ba ana nufin sunfi sunfi irin nasu ku tara azzalimai da sunfi sunfi nau'i nau'i na mutane ire-irensu ku tara su tawaga guda haka wannan shine ma'anar azwa to irin wannan aka yi amfani da shi a nan haka dukkan malaman tafsiri suka fassara cewa la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bi azwajan minhum ma'ana sun fi sun bi daga gare su ire-iren mutanen da muka ba mu dukiya muka jiyar daɗi. to kada idanuwanka su dinga kaiwa ga irin abin da Allah ya ba su kada hakan ya rude ka karka damu ba komai bane kamar da Allah faɗa mana surah Ali Imran yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad kada jujjuyawan kafirai a cikin gari da iko da mulki da dukiya da kwarjini da jin daɗi kada ya yaudare ka saboda mai Allah ce mata'un qalilun ne jin daɗi ne kankani bai taka karya karya ba summa ma'awahum jahannama, sannan makomarsu daga wutar jahannama da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan ayat ta sauka ne a sababan bashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a karbo masa na abinci yayi wani bako sai aika mu wani bayahude ya bashi aran kwano kaza na abinci zuwa lokaci kaza zai mayar masa da abinsa sai ce a shi ba zai bayar ba sai da jingina galibi kana neman jingina ne ga wanda baka gamsu zai da maka da ka ba galibi kana ga wata in ma bai da maka da ka ba to kana da madogara to da ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai annabi ya fusata yace da shi wallahi ni amintacce ne a sama kuma amintacce ne a ƙasa yace ku kai masa abu kaza to shine Allah ya saukar masa da wannan ayi cewa kada abinda Allah ya ji yadda shi dadi ga wasu nau'i nau'i na waɗancan mutane ya burge ka shine kada ka miƙa idanuwanka zuwa gare shi zaharatal hayatid dunya wannan din kawa ce na rayuwar duniya ba komai bane naftinahum fi mun ba su shine domin mu musu jarabawa mu musu ibtila'i mu fitile su da wannan dukiya ta kai su zuwa ga rudu da jin kai har ya kai su ga halaka sai ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi arzikin da ubangijin ka ya maka tanadi da shi da shi a gidan aljanna ya fi wannan alkhairi ya fi wannan daji ya fi wannan kima ya fi wannan daraja ya fi wannan nutsuwa ya fi wannan kwanciyar hankali ya fi wannan yawa ya fi wannan komai sannan kuma wa abqa shine mafi dawama domin wannan yana karewa duk yanda ka tara sai ya kare duk yanda ka tara sai ka rabu da shi to amma shi wancan abqa shi yana nan ya dawame bai karewa kuma kai baka karewa kaga ko da shi bai kare ba idan kai zaka kare ka bashi kaga duka baka ci sa ba Allah ya sa shi ba zai kare ya barka ba baka da shi kai ma ba za ka kare ya zama na ga abun ba mai shi ba to da kaga wannan shine khairun wa abqa to da haka duk wanda Allah ta'ala ya bai wa imani da duk wanda Allah ya bai ma addini duk wanda Allah ya bai ma riko da addini ya san ubangijinsa yana bauta ma ubangijinsa yana bin dokokin ubangijinsa yana kiyayewa to wannan shine mafi alkhairi a gare shi ko da Allah bai bashi komai ba kuma wannan alkhairin da ke tattare gare shi ya fi wanda Allah ya bashi duniya in bai da wannan imani duk abin da Allah ya ba mutum a duniya in dai bai da imanin nan to aikin banza ne wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu ya isko manzo sallallahu alaihi wasallam yana kwance akan tabarma irin tabarma take su sai ga dukkan tabarman nan tawa manzo sallallahu alaihi wasallam shata yana kwance akan tabarma ga shatan tabarma duk ya fito a wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya dubi manzo sai fashe da kuka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ganshi na kuka yace me yasa ka Umar kake kuka yace wallahi ya rasulullahi na duba na ga inda sarakunan romawa da sarakunan farisawa suke jujjuyawa cikin ni'ima da mulki da kwarjini da kayan ado amma ga ka kai ne manzon ubangijin talikai a cikin duk halittun Allah kai Allah ya fi so kuma Allah shi ke da dukiyar nan gaba daya a ce ga ka kana kwance kan tabarma har tabarma tana maka shata a wuya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakinatka ummuka ya rabuwa yace baka san cewa Allah ya yi nufin ya ba su rabon su a nan duniya bane su karar da shi mu kuma Allah ya mana tanadin namu a lahira sai wannan ba komai bane to haka mahallin shahid imani shine kan gaba idan Allah ya baka imani to Allah ya baka ba baka komai ko da kaga wanda bai da imani yana da kaza yana da kaza duk wannan kare buri ya kada aikin banza ne lokaci kalilan wannan abin zai kare kuma duk shekarun da yana moriyarsa idan aka zo tashi alkiyama sai ya ga kaman yini ne, mun gabatar da shi a karatun mu da gabata zai ka Allah ya ce na nahnu alamu ma yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma da ka dukkan dadin ne zai dauka yini guda ne amma kai ma duk wahalar da kai za zaka dauka ne guda ne kamar da annabi ya ba mu wani hadisin gwana alkiyama za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a tsoma shi a wuta tsomawa ɗaya abin da shi za ta biye shi ya taɓa jin daɗi ya ce wallahi tun da yake a rayuwarsa bai taɓa sanin menene daɗi ba saboda dulmiyawa ɗaya wannan kuma ya fi kowa wahala a duniya rana alkiyama a zo da shi a tsoma shi cikin aljanna tsomawa ɗaya a tambaye shi ya taɓa shan wahala ce tunda Allah ya ce bai taɓa shan wahala ba to da nan ka ga imanin nan idan Allah ya baka shi ya gama maka komai kada hankalinka ya tashi kada ka samu damuwa kada ka samu eh, yaudaruwa da abin da Allah ya basu duk wannan eh, da ɗayyaba ta ne Allah yake gabatar musu a nan duniya sai Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati wa alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka Allah ya ce wa iyalanka umarni da sallah wastabir alaiha kuma ka jure haƙuri a akan yin sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin sai an yi hakuri sai an yi juriya ake iya kiyaye sallah to da haka Allah ya ce wastabir alaiha ka kiyaye kai hakuri akan sallah kuma ka umar kai wa iyalanka umarni akan ta la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki ba ma cewa tafi ka kawo mana kuɗi kaza ko tafi ka kawo mana mun baka lafiya mun baka ƙarfi mun baka abinci mun baka hikima to tafi ka yi aiki mu kuma abinda muke so ka tara mana dukiya kaza Allah bai da bukata yace nahnu narzuquka muke ke da arzikin da kake bukata Allah ke baka kuma Allah bai da bukatar komai zuwa gare ka kawai abin da Allah ya maka umarni da shi ka aikata yi ka za ka yi bari na bari wannan shine kawai abin da Allah yake so gare ka idan kai haka to sai ka samu ɗaukaka da matsayi a gurin Allah to amma Allah bai halice mu don mu tara masa wata dukiya ba ko dan mu ƙara masa ƙarfi ko don ya ƙara karfafa da mu ko don mu toshe masa wata kafa duk ba abin da muke toshe ma Allah shi sai ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa aqiba shine karshen al'amari karshe mai kyau yana ga masu tsoron Allah game da yake cewa aqibatu lit muttaqin aqiba mai kyau tana ga masu tsoron Allah zaka duk yanda abu ya kai ya kawo duk inda gwagwarmaya ta kai ta kawo da duk inda ibtila'i ya kai ya kawo da duk inda kafirci ya kai karfin sa ya kai Allah ya ce to karshen al'amari mai kyau yana ga masu tsoron Allah to kaga wannan yana tsaro da mutum hankali kana ga duk abin da ya gudana duk irin ibtila'i da za a shiga da menene karshe dai ɗaukaka da nasara da kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah na'am وقالوا لولا ce wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi suka ce ina ma da ya zo mana da aya daga wurin ubangijinsa abinda suke nufi da aya shine irin ayar annabi Musa da aka ba shi sanda da irin ayar annabi Isa da yake shafa makaho da kuturu ya warke da kuma rayar da matattu da irin ayar annabi Salihu wanda Allah ya bashi wata taguwa to irin wannan aya suke nufi amma aya kan Allah ya ba shi aya saboda Allah ya bashi Qur'ani Allah yana cewa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi shin bai ishe su ba mun saukar maka da littafi ana karanta musu ai babu aya kamar wannan dama ana jin a darasin da ya gabata muku bayani cewa aya bangare biyu ne akwai aya hissiya zahiri akwai kuma aya ma'anawiya ta hankali To ita ce irin ayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi ma Allah ya bashi aya hissiya da yawa bila adadi so da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi rashin ruwa sai ya zo ya yi addu'a ya toba cikin ruwan nan sai ruwan nan ya yawaita so da yawa za a ce ba abinci ya ce to ku kawo da abin da kuke da shi a dan kawo ɗan tsirarin abu a tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yayi bismillah ya ci abin nan sai ya ce kowa ya zo ya ci haka nan za a tare dubbanni yi ta ci abin nan bai kare ba har a ci a gaji a bashi to ire-iren waɗannan na mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da iyaka to amma wasu abin da suke so irin waɗannan ayoyi wani sa'in ma suna cewa lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء كما ولن نؤمن لرقيك hatta tunzil alaina kitaban nakra'u kaga duk waɗannan wasu ayoyi ne abu suke nema musamman galibi manufarsu ta annabi to shine Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatu wa fi suhufil ula shin sheda shine bayyana shaidar abin da ke littattafan farko bai zo musu ba ibn kasir ya dau wata bangare na fassara anan ibn jarir dabari ya dau wani bangare shi ibn kasir ya ce bayyinatu ma fi suhufil ula shine shedar abin da ke littattafan da ya gabata menene shedar su shine qur'ani kaga qur'ani sheda ne ga littattafan da suka gabata duk abin da yazo cikin littafin da ya gabata idan muka samu tabbacin sa cikin alqur'ani sai mu ce gaskiya ne kaman Allah ce wala laqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin littattafan da suka gabata suna cewa Allah ya halicci sama da ƙasa fi sittati ayyamin kaga wannan ya zama gaskiya saboda me saboda ya samu shaida a gurin mu amma su sai suka ce da Allah ya halicci sama da kasa cikin sittati ayyamin sai ya gaji sai ya buƙaci hutawa sai ya huta ranar ta bakwai muku alqur'ani Allah ya ce wala qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lugu kaga zan ka ce to wancan ƙarya ne saboda alqur'ani shine sheda da alqur'ani ya sheda abin da kuka faɗa to da ya zama gaskiya tunda alqur'ani ya shedi cewa abin da kuka faɗa ƙarya ne to wannan ƙarya ne yace to ashe shedar wancan littafi bai zo muku ba shine alqur'ani shi ko ibnu jarir dabari cewa yayi ashe bayanan abin da ke littattafan da ya gabata bai zo muku ba bayanan da ke ciki shine cewa duk al'ummar da suka nemi a saukar musu da aya da an tura musu aya suna karyatawa to sai azabtarwa da haka da Allah ya tura aya kamar waɗannan da suka nemi annabi ya tura musu aya Allah ya ce da annabi zai tura amma fa ga sharadan aya idan Allah ya turo ayan nan idan ba a yi imani ba ba fa jinkiri azabtar da su zai amma in ba tura musu aya ba za a ita tafiya haka suna ƙarya ana ƙaryatawa suna ƙaryatawa ana kyale su ana ƙara musu wata aya da haka wala Allah su yi imani to wannan shine gefen da ibnu jarir ya tafi ga wannan sai Allah ya ce eh, awalam tatim bayyinatu ma fi sufil ula walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi da a ce mun kama su da azaba gabanan isar aikan aika musu da sako laqalu da sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya ubangiji ina ma da ka aika mana da manzo min qabli wane laula arsaltana rasula fa natabi ayatika da mun ba ayoyinka da mun zaman to wanda yafi kowa imani ai saboda ba aika bare da manzo bane fa min qabli an nadhilla wa nakhza da ka aika mana da manzo gabanin mulakanta kuma mu shiga bakin ciki to da mun yi imani Allah ce to da kaga da sun faɗi wannan Allah ce to saboda haka da Allah ya halakar da su kafin ya aika musu da manzo da sun samu hujja to amma saboda Allah bai so a kafa masa hujja saboda adalcinsa saboda adalcin Allah bai so ku isko shi kuna da wata hujja mai ma'ana a kansa shi yasa ya bari ya tura muku manzo duk ta'annutin da kuke yi duk abin da kuke yi ya dai tura manzo kuma ya kafa hujja akan ku to ba ku da hujja akan Allah ta rusulan mubashirin wa munzirin li ya yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul sai Allah ya ce kul kullum mutarabbisun kace dukkan mu masu sauraro ne dan mun zuba ido dan muna nan tafi mu je zuwa mu gane na za ku sani man eh, tarabbasu kuma ku saurara muna sauraro kuma kuna sauraro muna tafiya kuna tafiya mun ce akwai kiyama kun ce ba kiyama mun ce Allah zai hisabi kun ce babu wani hisabi mun ce Allah in an mutu zai rayar da mutane gaba ɗaya don hisabi kun ce ba wanda ya isa rayar da ku kuma an ce akwai azaba ta wuta ga wanda ya kafarta kun ce babu wata wuta ƙarya ce ce akwai aljanna ga waɗanda suka imani kun ce ƙarya ne to mu je zuwa shine kullum mutarabbisun dukkanmu muna sauraro muna jira mu ga me zai gudana fa sa na Allah ya ce lalle da sani za ku sani man ashabu sirat sawi za ku san su waye ke kan tafarki madaidaici wa man ihtada kuma su waye suke shiryayyo mu da muka yarda da Allah ko ku da ku rayata mushi mu da muka yarda da kiyama ko ku da karyata mu da muka yarda da aljanna da wuta da kuma za a tada matattu ko ku da kuka karyata to za ku sani amma kuma sanin a lokacin da sanin ba zai tsina na ku komai ba to da haka yanzu ne lokacin da in kun sani kun yi amfani da sanin zai tsina na muku wani abu to wannan shine karshen wannan sura ta daha muna godiya ga Allah da ya nuna mana karshen fassarar wannan sura ta daha muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya ga mana wannan sura ya ga mana sura. da ke tafi da dukkan sauran surorin har zuwa kammalawa Allah ya mu gobe za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul anbiya'i alaihi wassalam alhamdulillahi rabbil alamin Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara Oh. karmaka Allah wannan yana tambaya dangane da abin da ya shahi wata eh, kwanakin nan goma da shigowa zuwa jibi shi akarmaka Allah ya dace in tare masallaci dungurungun koko ina tahiya kai da kawo ya dangana ga zuruh ɗinka da yanayinka da kuma sararinka kasan abubuwa duk suna tafiya da sarari wani yana so ibada amma sarari bai ba shi dama to amma itikafi ibada ce mai muhimmanci wanda ma'anarta shine ya tare a masallaci don gurungun kamar da ya faɗa to amma kuma da yanayi ba a so ka dinga fita da gurin itikafin ka sai da abin da yake mai muhimmanci kamar larurar abinci larurar ruwan sha ko wanka ko biyan bukata na bayan gida da sauransu duk waɗannan su ne abin da ka iya baka daman ka fita daga gurin itikafin ka amma fa ko da kana nan gurin itikafin ka kana sallah kana karatun qur'ani kana tasbihi kana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kana addu'a duk wannan dama ce to da haka wannan kenan amma ya dangana da zarafin mutum kafin ka tafi itikafi sai ka ga mai kawai iyalinka tanadi na abin da za su ci iyalanka gare ta suka dogara kai ke kawo musu abinci ka tafi ka je gurin yin tikafi ma ba abinci Allah la bai na abinci ba bai na ba ko yana gurin yin tikafi to kaga ka ba su cikin tashi hankali da fara kuma Allah sai ya tabbaye ka daukan dawainiyar su wajibi ne akan ka shi ko itikafi ba wajibi bane Allah bai aza maka cewa dole sai ka yi itikafi ba to raka in kana da sarari in baka da sarari to sai koko aikin kai bai baka daman ka shiga itikafi amma kana iya wa an ka dawo da gurin aiki ka tafi ka zauna a masallaci kai karatun ka kai addu'o'in ka kai abin da ya sawwaka cikin yini da karshen yini da dare duk wannan wala ba sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a kuma annabi ya ce mal amal bin niyyat kana da niyyar inda ka samu sarari kai itikafi amma sarari bai baka dama ba sai kai abin da ya sawwaka gare ka to ka wanda ya samu sarari babu nauyi ko ya dauki duk matakan magance duk wannan nauyi fala ba sa lai sannan kuma har ila yau kana itikafi kana da ittisali da connection da gida kana jin labarin halin da gida ke ciki domin wata matsala na iya faruwa wanda dole tana buƙatar ka bar itikafin ka dawo gida kuma dole ka bar itikafi saboda matsalar gida ta muhimmanci a gare ka akan itikafi tunda wannan wajibi ne to da haka kenan ba a cewa wai in ka tafi itikafi ka kashe waya ba mai buga maka waya ba mai samun ka wannan kuskure ne maza sallallahu alaihi wasallam masallaci na itikafi iyalansa na kawo masa ziyara cikin masallacin su kuma yi hira to da haka kenan kaga ashe ba laifi bane ka buga gida kullun da safe ka ji an tashi ce lafiya akwai matsala a ce maka ba matsala ko a ce akwai matsala kaza ka ce to ana je guri kaza ya karbo kaza ya karbo kaza a magance matsala ko wani bai da lafiya to a aika shi gurin likita wane ko a kai shi asibiti a ji menene matsala an ce sai an sai magani to a karbi kuɗi gurin wani ayi duk waɗannan labasa abubuwan da suke wajibai kana iya gudanar da su amma ka ɗauki waya ka dinga bige-bige wanda bai da ma'ana ko ka dinga chatting ko a dinga turo maka abubuwa sai ka karanta wannan ka kai karshe ka dauko wannan ka duba ka zauna ka yi reply ko da za ka ankara don lokutan ka sun kare a chatting to wannan bai daga cikin aikin itikafi wasu kuma za a je itikafin a taru a yawa sai a dinga yin gungu gungu waɗannan su koma gungu a yi ta hira ai kaza ai kaza ai an ce rana kaza za a yi za a yi handin over ai wanda zai yi kaza ai wanda zai yi kaza duk waɗannan matsalolin ba ka da alaka da su duk ka aje handin over gefe ka aje wata harka ta siyasa da menene ka zo ka dukufa ma abin da ya shafi ibada in ya so in ka fito sai ka tambaya ya aka yi handin ofa ya aka yi kaza sai ka yi ta tambaya to Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibadun mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta alhamdulillah ya karuka Allah ya ce a ƙara ta da yan uwa da addu'a dangane da ɗaya daga cikin wanda ke halarta wannan majalisi namu kowace shekara bana bai da lafiya kuma makwabcin masallaci alhaji nasiru alhatu bafara wato ciroma yana duba yanzu haka bai da lafiya don haka yana bukata addu'a kuma haka Allah addu'a ta musamman ga babanmu wanda yake tafsirin bara shi na ra'ayi amma bana ba shi da shine tsohon shugaban ƙasa jamhuriya ta biyu alhaji shehu usman aliyu shagari Allah shi gafarta masa Allah kuma sa ya huta Allah shi kyauta mu ba amin amin Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansu da rahama abun da suka yi na alkhairi Allah ta'ala ya ƙara musu abun da suka yi na kurakurai Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce ba ko masu Allah mu ma ya kyautata ta mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin